الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا ندري مع الهميس دري دبي دعوة الربيع الثاني hijira 1441 wanda ya dace da daren shakara ga watan disamba kanun na farko 2019 marratan ukura allah maɗaukacin sarki ya ba mu ikon hatsuwa cikin wannan majalisi domin ci gaba da karatunmu na nahawu a cikin littafin shahararru ibn aqil ba mu gushe ba muna cikin al'asma'ul mausulat makon da ya wuce karatunmu ya fara daga wa a share bi ƙaunihi wa fi ila akiri na yana da kyau mu fara daga nan ibn da ya ce kowa ga wurin inda muka fara karatu a makon jiya wasu yi zalhafi kowa ga wurin ka gani abu asu ka ga inda muke ka mu gani gashi ana ibn aqil yace mai kulasa ya ishara ga fadarsa wa fi ila asil ya yi ishara ila almawadi illati zuwa ga bigirorin nan waɗanda yuhzahu fiha al'aidu ala almawsul da ake shafe bamirin nan da yake komawa kan al-ismul wa huwa yadda lamarin yake shine imma an kona marfu'an shi wannan a'idi da ake shafewa ko dai ya zamanto marfu'i aw ghayrahu ko kuma ya zamanto wani marfu'i fa in kana marfu'an idan ya zamanto marfu'i ne shi wannan a'ibi da ake shafewa lam yuzaf to ba za a shafe shi ba wannan a'ibi bamiri da yake komawa kan al'ismul mausul idan ya zamanto marfu'i ba za a shafe shi ba illa an ya yakuna mubtada'an wa khabaruhu mufradun in ka ga an shafe shi to ya zama mubtada'i ne kabarinsa kuma ya zamanto mufradi to a wannan lokaci ana iya shafe shi nahau misalin wa huwa alladhi fi samai ilahun wa huwa shine alladhi wannan da ilahun abin bauta yake fi samai a cikin sammai anan an shafe al'aidu على الموصول لماذا لانه مرفوء وخبره مفرد بمن اتلوت وهو الذي في السماء هو اله سيأك شافي هو دمي دليلي هو مرفوء بمبتلى لكم هو مبتدا والمبتدا مرفوع كمن خبر انت اله اله المفرد تتندى شي مرفوع كمن خبر آه، ابنن آه، شي مرفوع مبتدا كمن خبر انت كما اذا تومي مفردي تنام على اساسي شي يزعك اساسي ونهو وأيهم أشد أسلنس وأيهم هو أشد شيء ما هو مبتدا يعني مرفوع مبتدا عندك مبتدا يعني ده مرفوع أشد مفرد نسين خبر إنسان kenan ba تي أي وأي أيهم هو أشد بقى كان ce ayyuhum ashaddu ka shafi mai saboda haka aidi in ya zamanto marfu'i ba za a shafe shi ba sai dai in ya zamanto mubtada ne shi kabarinsa kuma ya zamanto mufrad a wannan lokaci sai a shafe shi wannan shi ya sa wannan shi ya sa fala ta ƙulu ja'anil lazani ƙama ba za ka faɗi haka ba ba za ka ce ja'anin ne buri ba ba za ka faɗi haka ba ku lura da wannan wuri da kyau ba za ka ce ja'anin ne kama ba bi haskin alif tare da shafi alif domin asalin sa kama an fahimta? li'annaha fa'ilun domin alif din nan ai damiri ne na fa'ili shine fa'ilin wal fa'ilu marfu'un waye za ka na fa'ilan idan shi wannan alif din ya zamanto fa'ili aiwa kenan dama mun ce al'a'idul fa'ilu wanda kuma shi marfu'u dama fa'ili marfu'i ne ba za a shafe shi ba sai dai ya zamanto muktada, muktadan kuma ya zamanto kabarinsa mufrat. kenan alif din nan ba za a shafe shi ba ne na izin domin shirha ta sihatu hasfi sadri sila awil shine idza kana mubtada ya zama to mubtada wannan ko ba mubtada bane fa'ili ba mubtada bane fa'ili mubtada ne da fa'ili ba mubtada bane kama alif din nan kamar da muka ce al alif din nan fa'ilun tunda yake fa'ili ne marfu'i kenan tunda fa'ili ne marfu'i ne to ba za mu shafe shi ba marfu'i ne bilfa'iliya ba za mu shafe shi ba domin dama marfu'i da muke shafe shi shine iya zama to mubtada khabaruhu mufradun shi ko wannan alif ba mubtada bane menene shi fa'ilun huwa marfu'un huwa marfu'un na'am huwa marfu'un لكن ما هو سبب رفعه سبب رفعه الفاعلية واضح لا الابتداء باوي سبب مبتدا بني بعدين سبب الابتدائي to tun da yake haka ne dole ne mu ambace shi mu ce ja'anil ladhani qama ba za mu ce ja'anil ladhani qama ba wadi haka ba za mu ce جاء اللذان ضرب با مشافي الف ان ضرب اللذان اي ضربان تو بدا مشافي الف ان با لما كشافي الف ان مشافي شيء ايت ايت دي شنو عند ضرب ان شيء زي كما آه، كان اللذان كما هكا با يا هو wannan ba halatta don me saboda shi wannan ayi ne alif din nan cikin duriba ya eh يعود على wanda shi zai dawo akan موصولي shine allazani wanda kuma marfu'i ne tabbas sun da fa'i abin nan na'ibul fa'il ne ba zai halatta ba ai la ya juzu hasfuhu da muka ce ba zai halatta a shafi shi din nan ba don ne la li kauni marfu'an ba don kasancewa sa marfu'i bane yasa ba za mu ba za mu ba za mu shafe shi ba a'a wa inna ma li kauni shar'i sihhati jawazi hasfi al-marfu'i an yakuna mubtada wa hadha na'ibu fa'ilin kun fahimci wannan wuri sosai bari mu sake maimaita shi fala taqulu ja'ani alladhi qama wala allazani duriba don me ina karanta mana littafi ne yanzu bi rafi al-awwali bil fa'iliya al-awwal al-alif wajen kama alif din nan marfu'i ne amma bil fa'iliya li'annahu fa'il nan ba za ka ce duriba ba ka shafi alif din maimakon duriba shi kuma ba za ka shafe shi ba shi ma marfu'i ne amma bin niyaba ai bin niyabati anil me anil fa'il bal yuqalu qama wa duriba wurin nan ko fahimce shi da ke kuma karama mai tawa. akwai wanda bai fahimta ba mun ce a nan sama farkon karatu لما يريد تأتي وفيذا الحث إلى أكثره يشير هنا إشارة نمي إلى المواضع التي يوظف فيها الأعيد على الموصول ذوق بجرور من دعك إشارة آئد آئد لكذا وكان اسم الموصول وأن أعواده نفو وهو إما أن يكون مرفوعا وهو أي الآئد إيه؟ هو هو أي الشان إما أن يكون ال... أن يكون مرفوعا أن يكون الآيد مرفوعا هو كتير وهو أي الآيد إما أن يكون مرفوعا هو ده زمن ثم مرفوع هو ده كبا في آيد ذا مجينا نجبا نعم إن آيد ده زمن ثم منصوب واضح أو غيره هو كل زمن ثم مرفوع واتينا زمن ثم منصوب كنا فإن كان مرفوعا آيد إن زمن ثم مرفوع لم يوضح بقى أساسي sabanin mansubi mansubi shafi shi ne asali za mu je mu bada misalai inda ake ta shafi shi aidin ya zamanto mansubi amma yanzu muna magana aidin ya zamanto marfu'i ba a shafe shi in ka da an shafe shi to yana mubtada ne ba kuma mubtada kawai ba a sai kabar ɗin sa zamanto mufrad amma idan zai zamanto marfu'i ne saboda fa'ili a marfu'i ne saboda na'ibul fa'il ba za a shafe shi kuna bai da ni a nan? a nan da aka ce nahu wa huwa allazi fi samai ilahun kun ga nan marfu'i ne mubtada'i wanda kabarinsa mufrad aka shafe domin huwa din shine muftada wanda aka shafe ilahun kun ga shine kabar dinsa, huwa ilahun huwa muftada ilahun kabaru ilahun mufradi ne ko jam'i ko musanna mufradi ne to tunda a'idi anan marfu'i ne amma mubtada sannan kabarin sai zaman to mufrad kai halatta a shafi shi ba a shafi shi haka ayyuhum ashaddu wa huwa allazi fi samai asalin sa huwa ilahun sai aka shafi huwa ya zaman to ilahun kawai wa ayyuhum ashaddu asalin sa wa ayyuhum huwa ashaddu nan ma aka shafi huwa wani amma fala ta ƙulu ba za ka ce ba ja'anin lazani kama domin ka kace ja'anin lazani kama ka shafe marfu'i a'idi zuwa ga mausul a'idi zuwa ga mausul amma marfu'in anan ba ba ne don fa'ili ne to ba daidai bane haramun ne kai haka dole ka ce Za a ja'ani alladhani qama an fahimta haka nan ba za ka ce walal ladhani duriba ba ba za ka ce za a ja'ani alladhani duriba ba sai dai ka ce za a ja'ani alladhani ba domin ka ce ba ka shafi wannan alif din wanda yake shine a'idi mai komawa akan mawsul alladhani eh ba za ka shafe shi ba دون بها شرط شافي وما شرط شافي اذا ما انتم مبتدا مرفوع خبره مفرد انا كوبا مبتدا بني عرفنا ان ده شافي بقى مبتدا بني ليه كده مرفوع اني اه في نائب الفاعل مرفوع اما بالنيابه عن الفاعل بالنيابه شيخ هذول كتي جاء من اللذان ضربا بلاكه يضرب بقى ja anil lazani qama ba za ka ce qama ba ja anil lazani qaraa ba za ka ce ja anil lazani qaraa ba ja anil lazani jalasa ba za ka ce ja anil lazani jalasa ba ja anil lazani kataba ba za ka ce ja anil lazani kataba ba akwai wanda bai gane wannan wurin ba in kun gane sai mu sai mu ƙara karatun ko mu shiga wani sabon shafi ya ce wa ammal mubtada kuna biye da ni wa ammal mubtada'u amma shi mubtada fa yuhzafu ana shafe shi ay al mubtada wanda kuma dama marfu'i ne wabi ana nufin kuma al ina nufin aidi aidi yake nufi wa amma nufin da ay wa amma al-aidul mubtada fa yuhdafu ana shafe shi ma'a ayi tare da ismul mawsul ayi wadi wa in lam tatul as ko da silanta ba ta da tsawo mun ga wannan wata sabuwar magana ce fa sabon babu mutum magana wadi kama taqaddama kamar yadda ya gabata min qaulika a fadinka yujibuni ayyuhum qa'imun hmm? wa amma al-mubtada amma shi mubtada fayuzafu ana shafe shi ma'a ai tare da ismul mawsul ai wa in lam tatul silatu ko da silar ba ta tsawo ba kama ta kaddama kamar yadda ya gabata mun ba da wannan misali sun karatu sukan mu na baya min qaulika a maganarka yujibu ne ayyuhum qa'imun ba sai ka ce ayyuhum huwa qa'imun duk da kaga silan ya fara ne daga huwa ya kare da qa'imun kaga gajerin sila ne amma tunda ayyu shine ismul mawsul to ana iya shafe menene ana iya shafe mubtada din wajib wa nahu wa nahu da makamancinsa an fahimci wannan wala yuhzahu sadru silati ma ghairi ay amma farkon sila ba za a shafe shi ba tare da wani ayyu daga cikin mausula misali irin su alladina irin su madaman da sauransu kun fahimta ko illa idza qalat as-silatu sai dai in silat tana da tsawo Na nahu misalin ja'ani allazi huwa baribun zaidan a wannan lokaci ya zuzu hasku huwa fatakulu ja'a allazi baribun zaidan domin allazi ai ba ayyu bane da za ka shafi allazin nan ka sa ayyu kaga da sai a ce wannan ismin rasul ya zama to ayyu amma yanzu muna magana ne kan allazi allazi shi kam ko sauran asma'ul mawsulat banda ayyu hmm? idan sila ba da tsawo to ba ita a shafe farkon sila din ba ba za a shafe muktada din ba amma idan sugan ta yi tsawo za a shafi ga misali za allazi huwa daribun zaidan kaga huwa da baribun da zaidan shi ne filaɗin yana da tsawo ko ba da tsawo don kalmomi ne har wajen nawa har wajen uku ba kamar huwa ƙa'imul ba kalmomi biyu kaga ba da tsawo to da kalmomi biyu ne hmm, sannan mausul ɗin ba ayyu ne. to ba zai halatta a shafe shi farkon silan ba ba za a shafe huwan ba idan ba da tsawo in yana da tsawo kuma ana iya shafe ana iya shafe huwan fa yajuzu hasku huwa ka taqulu jaa allazi baribun zaidan mamakon huwa baribun zaidan wannan ma ya fi tafili ta wa min minhu qawluhum a bisa wannan tsari ne faɗar su larabawa da suke cewa ma ana billazi ƙa'ilun laka an. asalinsa ma ana billazi huwa ƙa'ilun laka an. huwa ƙa'ilun laka su an kaga silace mai tsawo tun da silace mai tsawo yana halatta menene a shafe farkonsa a shafe huwa a ce ma ana billazi ƙa'ilun laka an. دومين تقدير الله بالذي هو قائل لك سوءا ما أنا بالذي هو قائل لك سوءا وأنا ما هذا تدين فإن لم تكن السلة أيوة إذا انسلا بتي صوبا فالهف قليل شاشة تركون السلام kaɗan ne kwarai a maganar larabawa ya da yawa an fahimta kuma wannan shi ne ra'ayin jumhurin maluman nahu wato maluman basara. idan sila ba ta yi tsawo ba shafi farkonta kuma ya zamanto motsin ba ayyuba ne allazi ne da dangoginsa to shafe farkon silan ya yi karanci kwarai kaɗan ne kwarai amma wannan wuri waɗanne ne wuri maluman basra domin makarantun nawo a duniya makarantu biyu ne makarantar farko ita ce makarantar basra kusan daga nan ne aka kyankishe ilmin nawo wazi bayan makarantar ta bunƙasa ta haɓaka ta yi wajen zamanin shekaru ɗari da wani abu daga nan kuma almajiran su ɗan kufa su ma suka karɓa har suka nemi saɓa masu su ma suka sauta makarantarsu Wajen? kafin abin ya shiga sauran duniyar musulmi an fahimta ta wa ajazahu al-kufiyuna amma maluman kufa sun halartar da wannan su halattar da ta ana iya shafi waɗin ko da menene za a ga maluman kufa duk lokacin da maluman littafin nawa suke magana ra'ayin kufa za su kawo shi ne a matsayin wani ra'ayi na ɗan tawaye tawaye wanda ba a damu da shi ba an gane ku yawwa وأجاز الكوفيون ƙiyasan su sun halartar da shi a matsayin kiyasi wato kiyasin akan ayyu wato kiyasta sauran mausulat akan ayyu kun fahimci abin na wusu a wurin su kana iya cewa ja alladhi qa'imun kamar ka ce ja ayyuhum qa'imun ba sai ka ce ayyuhum huwa qa'imun ba alladhi in malaka ce mai ja alladhi qa'imun qiyasan ala ayyi, kun fahimci abin وعند أسل التكبير وعند تكبير فأسل جاء الذي هو قائم ومنه قوله تعالى تعد ثاونا تارم به أكراء الرفع تآثنوا يظهر تماما على الذي احسن wanda asali za ya kamata a ce alallabi huwa ahsanu hmm? akan maganar mai ne mutanen kufa a nan kamar an kiyasta ba ma kama ba kam kenan yadda yake halatta da kace tamaman ala ayyuhum ahsanu hmm? an kiyasta ayyu an kiyasta allabi akan ne akan ayyu idan aka karanta shi da kirasin rafi an fahimta at huwa ahsan an gane wannan karatu sosai to muna yi tsayuwa nan sara nawa sha to ishirin zai zama na karatun mu na biyu to ina za mu tashi an ba sanya alama ba kuma abin ya ɗan jima na'am walehi mu mukutalin li'ani masha Allah sabbalai <laughs> to فبسم الله الرحمن الرحيم وعليهم كتل لآل كتل جمع كتلة كتلة كما كتلة كتلة كتلة من النار ونسئبي نوتا كتل صدي صدي وعليهم كتل لآل صدي صدي لأنا يا تبت أكنسي an fahimta la'ana tsudu tsudu tari tari ya tabbata a kan masu garkuwa da mutane sun cancanta ya kowa sun cancanta ba sun cancanta na ah ba a san tsudu ba me ya kamata ce ah, na a ku gani mana hankali ha ah, to ina zuwa ina zuwa tsudi kam tsudi kalma ce ta hausa ko ba kalma bace ta hausa mai wananta na ka ce tsudi to ya eh, to mai nufin yanzu alhamdulillah na gore a shi bin nima abin nan alhamdulillah alhamdulillah a ah, to ya yayi kyau na gode muku <laughs> Ah, abu ubaidin la'i na zai gane wannan a sai ya ba da wani abu mu gaya maza malin tsumi <laughs> ta alhamdulillah to alaihi mu kutalun li'ani taru aka teku taru taru na la'ana ya tabbata a kan wa kulluhum khasiru wa inna masirahum la'iqabu kuma dukkan su da irin wannan aiki na su nagarkwa da mutane sun tafi sannan kuma tabbas makomarsa shine uba ko da ganin duniya yan sanda su kama su alƙalai su hukunta su ko a kashe su ko a horar da su ko kuma sai an je lahira a horar da su tabbas mutumin zai mai da garkuwa da mutane shi ne sana'ar sa yana cikin matsala Allah ya sabo Allah ka tsarkake mana Najeriya mu da daga wannan miyagu sannan wa alaihimu ƙubhul iqabi ƙubhu muni munin uquba ya tabbata a kansu fa innahum lalle su sharrul bariyati su ne sharrin halitta sun uhum yurtabu su ne sharrin halittan da aikin su ya zama abin kokonto abin da ake shakka a kansa mahankalta suke shakka suke maki a ce mutum sana'arsa ne ya ɗauki bindiga cikin dare ko rana ido na ganin ido ya samu wani ya riba shi da iyalinsa ya kai shi daji ya walakanta shi ya sa kuma sai an kawo mata kuɗi ko a sai da ƙaddarorinsa a tsarwa iyalinsa hankali da sauran masoyansa kai Allah ya da wannan aiki wailun lahu wahala ta tabbata gare su mimma tahu saboda abin da suka zai ke masa abin da suke aikatawa wa innahum lallai su annaru maw'iduhum wuta ita ce makomarsu su alƙawarin da shari'a ta musu alamar tabo saboda irin shakka da suka nuna wa shari'a domin masu cikin imani babu ta yadda za a yi su mai da garkuwa da mutane sana'ar duk mai garkuwa da mutane ba kuma ba za ka sifanta shi da wayi yana tare da imani imani na tsoron Allah na yadda da cewa Allah ne ke azurtawa Allah ne ke ba da kwanciyar hankali Allah nan kuma shi ya wajabta ma ka nemi halal ɗinka idan ba ka da shi ka je ka nemi wani bayo ka ko haya za ka yi ko kai da koma haka ai har yanzu ba har yau har gobe ba haramta yin da ko mutum ya ɗauka da kai ba da ka ba ba sai ka samu wani bayo ba ka sai sai da kuɗi ko ba kuɗi haka ka ɗauka a kanka in buhu ne ka sa a wuyanka ka nemi halal ɗinka ba ka dai ka abin nan ba ka abin nan ka saci kuɗi ka sayi bindiga yake ko zabin ko wani abu ya zama to kana kana ta abin nan kana ta yakar ubangiji da da Allah kana yakar al'umma kana yakar gwamnati Allah ya sauke fannaru turiquhum liqubhi sani'ihim wuta za ta kona su saboda munin aikinsu, yau su yawmal da ranar qiyama wal badilu mata alternative kawai shine su tuba idan ba sa son wuta ta kona su da la'anonin ubangiji da la'anonin al'umma to suna da hanya irin suna da hanya al badil wal badilu mata alternative shine su tuba shine tuba tuba sai na dama mutanen da suka kwace wa kuɗi su mar musu da kuɗaɗen su in suna jin tsoron su sun ce wani ne na yi garkuwa da kai ga kuɗin ka ba a kama su ko ne abu ko cikin dare su kawo ba cikin dare da masu zuwa ba cikin dare su zo da miliyoyin su buga masa kofawa ne kai ka sauka abin nan ni ne wani na yi garkuwa da kai abin watan da ya wuce yanzu na ga maka da miliyon ɗinka ɗaya ko na ga maka da dubu ɗari biyar ɗinka ko ne abu ko miliyon biyu ka na tuba ne ina na fata kuma ka yase ni in kuma kana jama'a sai ka ɗan mamare ni ka mammare ni ba damuwa na tuba na zaɓi haka sai haka wannan mugun sana'a wannan al'amari wannan abin takaici mutum ya mai da jin daɗinsa shi ne bakin cikin wani kuma ya ji ba matsala ya ji ba damuwa yana kamar wani gwanin tayi kai wannan wannan wannan abin shi ne abin mamaki wa azabuhum yawmal qiyamati azabar su a ranar kiyama mu'limul mai sanya radadi ne sosai wa du'a'um yawmal ma'adi sarabu sannan duk wani roƙo da za ta saka musu azaba kamar kamar kalaunai ne yani kalaunai ne menene abin nan kuma kun zuga ne na kasa ma faɗan kalma <laughs> me sunan me sunan da awalwai ne ya go na awalwai ne ta niya bala abubakar mai sunanta sarat ina ai kasan sarab ku kasan kalaulaniya shi ne abin da an ka hanga daga can nesa ga kogi ga ruwa musamman wanda suke cikin sahara ka riƙa gani kamar ga kogi kana jin kishin ruwa za ka abin nan rana tsakiyar rana din nan sai ka je kusa da wurin kaga cewa ina ai daji ne ba ruwa ba alamar ruwa to saboda haka roƙon da za su ranar kiyama lokacin da mala'iku suke bugun suke shan wahala sun tuba sun yi kaza kaza ba da wani kima ba zai amfana da su ba kamar da ƙaranar niyya ba za ta amfana da wanda ke hangenta wanda ke ganinta rika ganin kamar zai je ya sha ruwa ya koshi alhali kuma babu ruwa ba alamar ruwa a wannan wuri ya isa haka fa tsaya nan salamu alaikum sun farko ko wasu biyu na'am jarima mai fata-fata da mutum fataka mai kata-kata da mutum jarima mai kata-kata da al'amura da mutuncin mutane da abin nan imar mutane sauran mai cutar da mutane aka ce musiba fataka wato mai kata-kata da abin nan إيه وأجابه الكوفيون قياسا كوفيون اسم الموصول وليك بأيبا ها سلنفا وليك مبتدا سلنفا وليك جزيري أنا أي شاذي فرقنفا قياسي أكن أي أي من يده shi za ma tilan sa koda gajere ne ana shafe shi basarawa sun hana wannan in ma hakan ya faru ba sarai ba ɗan kaɗan ne haka kalil amma ko ba sun ce a'a mu za mu iya sauran asma'ul mawsulat akan ayyuk ko ne ne ma mu za mu masa za mu iya shafi ba ka gani yawo gajere ne karanta ayar mu ji to alallazi ahsan in ka ce asana wannan ya fita babin misalin mu anan shi yasa dama ya yace bin rasti bi bi qira'atin rasti amma an kace tamaman ala allazi ahsanu to ya shiga cikin misalin mu domin silan gajeruwa ce huwa ahsanu huwa ahsanu shine sila mawsul shine allazi tamaman ala allazi amma su kufawa sun halattar sun kiyasta allazi ana akan ayi kamar zaka ce ayyuhum ashaddu maimakon ka ce ayyuhum huwa ashaddu nan ma kana cewa tamaman alallazi ahsanu maimakon alallazi huwa ahsanu duk da huwa ahsanu ka ga dare ne domin huwa ahsanu shine fasilar Ka ciwon nan ko to in aka yi da kira'ar rasti idan aka yi da kira ba ba ai ba wai kira rafi bane akwai tamama allazi ahsana akwai ahsana tayi ma shi fi shahara amma kuma akwai tamama allazi ahsanu to in aka karanta shi da rafi din to ya dace da da da ra'ayin kofawa mhm mm a'a ana duk lokacin da ake magana kan ilmin nawo wani ne suka shahara da nawo tun farkon abin dama nawo dai laraba sun tare suna nawon amma lokacin da aka kirkiro maganar ilmin nawo a sa masa ka'ida to maluman basara ne suka kirkiro shi an fahimta suka fara kirkiro shi yanzu aka rubuta shi aka sanya ka'ida bayan an yi mulahazar yadda laraba suke maganganunsu da sauran suka tattaro shi saboda haka daga nan sauran duniyar musulmi suka samu amma bayan maluman basara su ne duka duk mai abin nan su ne ƙwararru su abin nan khalil bin ahmadu farahidi wanda ya girgiro aruf ibn aruf da wani da sauransu ana nan ana nan bayan samu kamar shekara ɗari da wani abu mutanen garin kufa domin da basara da kufa ɗinan dukkan ruwa ne da musulmi suka kafa an fahimta ba wasu sun garuwa ba ne tun kafin zuwa musulunci a garuwa ne na musulmi daga ba aka samu maluman kufa duk da almajirai maluman basarar ne amma daga ba kuma suka fara kirkiro nasu suma sun duba suka fara cin gyaran abin da suka fara saba maluman nasu amma dai har har gobe ra'ayin mutanen basara shine babban abin dogaro sai dan abin da ba za a yi saba نعم كسروا من ايه ايه في اثار الدنيا وتوغلوا في ذلفي في من مغني kasirar duna lamma asau a ta ba karar da ne gaba ɗaya ba kai masu kasirar duna sun yi asarar duniya lamma asau lokacin da suka saba wa Allah wata waggalu suka yi zurfi su zarrada cikin wannan halaka zaɗin nan wannan don kana cewa haza ai haza haɗin nan haɗin nan littambi asalin lafazin shine zaɗin shine shine ismu ishara ɗin ba haza ba hai ha wannan litambihi ne wato fi zarrada daidai yake da fi ha zarrada da suka yi zurfi fi zarrada ai fi a wannan arrada halaka arrada halaka shi ke nan wannan zama da nuna? yawon me? eh su ne ai su ne ba ga kasar iraq suke ba muna ji yana cewa garin basara da garin kufa duk da yanzu garuruwan da a sun mamaye shi ha ba wai garuruwa bane da shi a kofi gaba ko ni a gudu maluma ne manya manyan maluman musulunci a da sunna wanda suka yi harkar nahu da sauransu duk daga wannan garuruwa su garin basara basara ne yana nan kudancin iraq kufa ita ba <coughs> tana kusa da basara duk da garuwa ne na a ƙasar iraq a kudancin iraq wajen ya gacin su <coughs> da kuwait yau ma da Allah su hana kallon ma'ubi hamdi a shirar la'ila'ila ta astagfirullah ta yi